Barka da zuwa tashar tsakar gida. Balamarke ya gurfana a gaban kotu, labarin Baltazar Ibanga da ya bi Balamarke wanda ya kwanta da mata 400. A karo na biyu, Bala Muhammad da wasu suke kira da Bala Marke wasu ba su ce masa albarbari. Ya samu tattaunawa da manema labarai bayan ya gurfana a gaban kotu, inda ya bayyana dalilinsa na lalata da mata da dama yana musu hoto ya wallafa a shafukan sada zumunta. inda a cewarsa shi ya zata ma matan farin ciki za su yi da wannan abu da yi sai ya fara jin tsammaci a cewar bala shi ya yi abinsa ne don faranta ransa inda daga bisani bayan ya karɓi sababbin abokai a shafinsa na facebook sai ba sababbin abokan da suka fara tono hotunan da ya yi su sama da shekaru goma da suka wuce suna yaɗawa wanda da bisani wasu matan da sun riga da sun yi aure wasu daga cikinsu suka yi ƙararsa a ofishin jami'an tsaro na 'yan sanda da na ss kuma an sa shi ya goge wasu daga cikin hotunan sai wannan lamarin da ya kai shi ga kotu inda aka kawo shi ga inda aka gurfanar da shi ga kungiya ga dai bayanin da bala yi sunana bala muhammad gashi mun ganka a kotu me yake faruwa to kun gani a kotu abin da yake faruwa shine na yi na ɗauki hotuna ne da matan da nake nema a tun shekaru wasu sun kai shekara hamsin waɗansu shekara kamar 20 da suka wuce da sauransu to amma na zo ne posting har zuwa yau da yana ɗaukan wato amma wanda na posting ɗin posting ɗin da na yi ah, waɗansu shekara goma ne da suka wuce na ƙarshen kuma shekara shida da suka wuce ne to da na yi shikenan an gani a lokacin wancan shekarun shikenan an huta amma kuma kwanan nan sai na na karbi waɗansu masu neman friendship request da ni a a facebook da yawa sun taru sun yi yawa to dama bana dauka da yawa sai dai dan dauke kawan guda uku in sake sati guda in dauki biyu ko uku to amma wannan karo sai na ce barin karbe su da dama sai na karbi waɗanda suka yi friend request wajen kusan 200 ne ko bai ban kirga ba amma da yawa kusan 200 dai na karba ko fiye to da na karba sai suka da na karba sai suka tono sai suka je suka tono wannan hotuna da tuntuni na fosin shekara goma shekara shida suka tono suka fito da su to sai albin ya bazu a gari to shine to waɗansu matan da suka gani wani sun yi aure to wani suka min waya na share hoton waɗansu kuma suka sami na gida suka min magana na share to shi aka sami wansu guda biyu da suka je caji ofis wajen 'yan sanda na tambari inda nake zama suka yi magana kara a wurin to sai aka duba na share aka sallame su zuma suka tafi to aka sami guda da ta yi kara a shari'a kwamishin na je tana tana tana eh, eh, ta je ta musu taushe aka yi magana ta taso taso kamar za ta yi kuka kamar za ta tunkare ne sai su kama ta to amma dai ta yi haƙuri aka ba ta haƙuri shikenan aka na share hoton a su a wurin magana ta kare yawa sai kuma guda ɗaya ne ta kawo kara a cid ofishin cid yan sanda cid to shi yanzu har abin ya zo kotu amma ni na yi da niyan dai nuna wa abokai na ne kawai hotuna da yan mata na wannan san ba laifi hoto bai taba zama laifi a duniya ba a irin na tunanin kuma ba aure suka yi ba a lokacin to sai dai kuma eh, duk wanda ta yi aure zan iya sharewa zan yi za ta iya mun magana na share to amma kuma sai kasance wato ni na ɗauka su kansu ma za su ni dan ɗauka shi na ɗauka su matan ma sun gani za su yi farin ciki saboda me saboda su marasa aure ne ba ma a gidansu ne muka sadu a gari ne fara neman su har ya to saboda haka eh quite alright Ah, ina nadama amma dama da farko dama ban na ɗauka su ma za su yi farin ciki in sun gana hoton su ni na ɗauka na sa a facebook saboda yan mata a buta abokai na na facebook su gani ne kawai na eh, su ga irin sha'anin abunan kawai abokai na yan mata na da nake ba wani abu ba yan matan ma na ɗauka su da na ɗauka da su na sa a facebook na ɗauka su za su ɗauka eh, a lalle za su yi farin ciki saboda su ma duniya ta kara ganin su sun ƙara za su ƙara samun samari ko manema wanda na ɗauka ba laifi ba ne yawwa waɗanda suka fusata da yake ba a rasawa domin waɗansu ko saboda addini amma kuma ko ke ba zana ake ba amma duk wanda ransu ya ɓaci ina ba su haƙuri ina ba su haƙuri da kuma iyalansu gaba ɗaya su yi haƙuri su yafe min wannan abin ni ban yi dogon tunanin cewa a waɗansu za su zo su zuga su ko kuma a su kansu ma iyalansu in suka gani za su yi ba dai duk da cewa na same su a gari ba ma a gidansu na neme su ba eh, saboda haka ina ba su haƙuri da wanda abin da ya faru yawa su yafe mini ga a yayin da ake wannan a satin da kuma sai ga wani labarin daga kasar equatorial guinea inda aka kama wani shugaban hukumar da ke kula da ta'annati da dukiyar kasa wacce hukumar take kamar efcc a nan najeriya da laifin lalata da mata sama da 400 inda yau bala marke zarra domin ko shi ba hoto yake yi da matan ba a'a na ɗan bidiyo yake yi yayin da yake lalata da matan kuma aka sai da tara bidiyon mata 400 da fari da labarin ya zo wannan ɗan taliki mai suna baltazar ba laifin lalata da matan ba ne makasudin kama shi ba a'a an same shi ne da laifin sama da faɗi da wasu maƙudan kuɗaɗe a ofis ɗinsa wanda aka kama shi ana bincikarsa yayin binciken ne ba ta kai ga an binciko wayannan bidiyoyi da ya da mata sama da 400 shida daga ciki matan da ke aiki a ofis ɗinsa ne ba iya ofis ɗinsa Baltazar ya tsaya ba. Riyawan sa haɗe shugaban ƙasa ya kai wa wannan mamaya da mata Antony General, mata IG of Police da 'yar IG ɗin. Abin nasa bai tsaya a nan ba har da ahalinsa domin ya bi ta kan matar ƙaninsa da mata uncle ɗinsa da sauransu. Wanda abin da ya fi ɗaurewa mutane kai shi ne, inda yake iya shawo kan matan da wasu masu aure ne wasu masu shekaru wasu masu ciki ne ma ya lalata da su kuma da yadda su yana da a bidiyo. A yanzu haka dai hankula a tashe suke a wannan ƙasa ta Equatorial Guinea, inda wasu matan ma an ce sun fara halaka kansu, baya ga masu shiga ciwon damuwa. Auren raki kuwa da dama sun mutu. Sai dai masu sharhi sun bayyana ba shi da wani laifi game da lalata da matan da ya ci karo da dokar ƙasa. Tunda bidiyon nasu kawai ya isa da cewa ba tilas yake yi musu ba. Kuma babu ƙananan yara da ba san ciwon kansu ba a ciki. Don haka laifinsa dai ne na sama da faɗi da dukiyar ƙasa. labarin da ke fitowa daga kasar shugaban kasar ya bayyana korarsa daga aikinsa na shugabancin hukumar bayan ya bada umarnin dukkan wasu ma'aikatan gwamnati a kasar a saka CCTV a gine-ginensu ciki da waje da fatan Allah ya mana tsari da shahara ta hanyar aikata asha. Ana wata ga wata watan wannan mutumin da ya kwanta da mata sama da guda 400 nan yau 'yan jarida sun yi hira da shi suka tambaye shi ya yi nadama da abin da ya faru ya ce wai shi bai yi nadama ba da abin da ya faru saboda duka matan da ya kwanta da su dukansu uh, mata ne wanda sun so a yi haka da su kuma su suke kawo kansa kansu amin kuma ya ƙara cewa da a sa mazajensu na kulawa da su da kyau ai ba za su zo gare shi ba watan wanda magayan da ya yi gaskiya ta wannan gefen sai kuma akwai wani bidiyo din wata mata da take ta kuka ita ma tana ƙara roƙon akan a gafarta mata don tana ɗaya daga cikin wanda ya kwanta da su tana tunanin kuma bidiyon ta yana ɗaya daga cikin wannan nan gaba za a gani yana yawo a yanan gizo to abin da yake a nan shine yawancin videos din an gani watan akwai ɗaya daga cikin bidiyo din da na gani da kai gaskiya ba kyau watan har a asibiti fa yana lalata da mata har a asibiti ya ji ya yi lalata da wata a asibiti to duka irin abubuwan nan dai ba na abu ba ne ni ina ganin jaraba ne kawai sai kuma ashe garin ma nasu gaba ɗaya bai fi ba su da jama'a haka a garin don ina ga kaman kano mata fita population don mutanen da suke kasan gaba ɗaya ba su wuce miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da casa'in da biyu da kuma ɗari biyar da goma sha shida gaba ɗaya population ɗin mutanen garin kenan watan ya kamata masu aure ku kula da matanku ku yi kokari ku ke biya musu hakkinsu saboda kun ga irin wannan abin da a sa mazajen wa'annan mazan matan suna musu haka da duk haka bai faru ba Allah ya kiyaye daga bangaren ramu sa'idu kwanan gida najeriya tana ci gaba da samun tsokaci game da tagomashin da ta samu da glk inda yanzu aka ta fara samun masu ganin tsangwamar da ake mata ya fara yawa inda murja kunya wanda ita ce ta fara samu glk din ta fito ta bata kariya ita da dadi lola Allah dan annabi matan TikTok ku rage hasada mana. Wallahi. Gurin ku ne bai kai a baku wannan abubuwan ba. Ya mutane Allah ya ba su abu kun sa ido an ba wance kaza an ba wance. Gurin ku ne baya ku da bari me bi in gozo mata dai muku gashi. Ba dai muku da kyau ba shi yasa ba kwa samun abubuwan arziki ku rage hasada dan Allah ta yi mu ne. In lokaci ya ko baka iskanci ba hozulin din ka zai baka abin da kake so amma kun sa mutane ido. Wanta dai kaza wanta ta yi kaza dan Allah hasada ce. ki daina bin eh, eh, yaran da ko tsarki ba su gama yi ba su ma ba su ake yi a gidansu ku rinka bin manyan maza wanda eh in an ba ku motar ko areban direba amma ku yi ta hasada kaca kaca an ba wanta kaza an ba wanta kaza da Allah ku rage wannan hasada ku ma ku je a gyara muku gurin maybe ya kawo muku abin da yafi na wance a hasada nya a rande da kake dan Allah dan annabi ku bar Rama Sa'idu ta sharuwa ta aje kofi ku bar ta ta sharuwa ta aje kofi kanta aka fara congratulation kin ji ko yan nan congratulation a kashe lafiya ha wani irin sangoma ne aka da wannan ina ruwan koya ta ta same shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sa ido kirikiri yan nan nursing ya gagare ta ta makanta fada to ta bude shagon sadaka basa da turaren wuta ta bude shagon sadaka eh, kabasa da turaren wuta a shekara dai Allah ya mata arziki arziki mai albarka ta siya iPhone 16 eh, bayan ta siya iPhone 16 ta je ta kai kanta Saudiya bayan ta kai kanta Saudiya ta siya ma kanta GLK GLK mai kyau kullun wannan an ce miliyan 20 da wani abu ne ni ban sani ba ban taba siyan mota ba ta rufa ba kanta asiri ta siya ba kanta mota kuma fara bakin ciki kuna cewa kaza kaza dan Allah ku kyale ta aje sharwa ta aje ko da yanzu ne nazo ne maganar ku ce hasara ake mata to yanzu ku ne kuke mata hasarin kenan don kun ishe ta rama ke kin ji yan nan Allah ya miki albarka Allah ya kara miki arziki dubban daban su duk wanda ya san ya cika ya bude shagon sadda kan basa tarar wuta ya siya mota a shekara daya kuma ya siya iPhone 16 kuma eh, ya je Saudiya ha ya ne wai me haka kar kuma da kuke nan sun ku dauka za ku wasa da karatu ba in aka ko za wani zai ko ku bude shago ku samu kudi kamar ta samu ba wani ya rawa ya samu kudin ya duka zai sha kuna tsu Rama Sa'idu congratulations